assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi ɗaya ga watan dulkaida ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin 1438 daidai da sha uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kisan na 20 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin algulu wa fit takfir bayna ahli sunnati wal jama'a wa ghullatu shi'a al a ashariya wallafan khalid bin ahmad az-zahrani الباحث المتحسس في شؤون الفرق والمذاهب المعاصرة أدو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية قباتر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي الله مدوك سركي مي ساكيا الخيري idan wa basu manta ba malam yana kan gabatar da dalilan da ya sa yake faɗaɗa bayanai a kan matsalan takfir me yasa sauran shibuhohin da aka jefi da awon muhammad dan abdulwahab bai yi magana a kansu ba sai ya ɗauko wannan kwaya ɗayan ko guda biyu yake magana a kai shine ke faɗin dalilan dalili kaza dalili kaza dalili kaza to za mu tashi inda mala ya ce wa yadhkuru sheikh li ikhwanihi tilka shubha shi kanshi muhammad dan abdulwahab ya zo yana faɗi ma 'yan uwan shi ita wannan shubha wacce ake yaɗawa a kan shi da su da kuma da'awar da suke yi wal jawabu alaiha kuma a lokaci ɗaya yana ba da ansar ita shubuhan fayakol yana cewa Walakin walakinnahum na kumuli yawon bi shubhatin wahida Ya ce yau su waɗanda suke da adawa da mu kaɗai suna iya jayayya da ku ne ta hanyar makale ma wata shubuha ƙwaya ɗaya gyal ita wannan shubuha ita ce kadai suke iya zuguguta ta kuma suke iya faɗaɗa ta da ƙoƙarin taushe mutane su hana su fahimtar inda gaskiya take fa'asgawul jawaba sai shi muhammad dan abdullahab ya ce fa'asgo li jawabiha saura ku kada kunnunku ku natsu ya zama kun iya ba da ansan wannan shubuha da suke yadawa wa zalika annahum yaquluna su waɗanda ke yada wannan shubuha suna cewa kullu haza haqqun duk abin da muhammadu dan abdulwahab yake kira zuwa gare shi gaskiya ne za ka ji irin waɗannan 'yan son zuciya haka suke yi za su ce duk wa'azin da kuke mu ba ma musu gaskiya kuke faɗi ƙur'ani da hadisi kuke faɗa ma matsalan ku kun cika zafi ne matsalan ku kaza matsalan ku kaza kaga wannan gazgatawan da suka faɗi a farko to wancan abin da suka biyo baya da shi ya rusa wannan shine suke cewa duk da a wanda muhammad dan abdulwahab yake gaskiya ne wa nashhadu annahu dinullahi wa rasulihi kuma abin da yake kira zuwa gare shi mumin shaida cewa lalle addinin allah ne kuma shi ne addinin da annabi ya zo da shi daga wurin allah kaɗai mu da shi illar takfira wal kafarta mutane da kuma yaƙansu da yake yi wannan ita ce mu mu da shi malai ce wal ajab mimman yahtafa alaihi jawabu hazan abun mamaki ya kai abun mamaki ga mutumin da an sa na wannan shubahar da suke yadawa ta ɓoyi gare shi da bai iya ba su an sa ya mai da martanin wannan shubaha tasu idza a anna haza lahi wa rasulihi muddin mutum ya tabbatar da wannan abin fa ko wannan harka lallai addinin Allah ce kuma addinin da annabi ne ya zo da shi kaifa la yakfuru man ankarahu taya mutum ba zai kafurta wanda ya inkarin wannan addinin ba waƙatala man amara bihi kuma ba zai yaƙi wanda ya yi umarni da a yi wani addinin saɓanin na Allah ba sun fa yadda abin da muke yi gaskiya ne amma kuma wanda ya kawo ya inkarin wannan gaskiyan kuma suka ce a bar shi a musulmi wanda yake umarni da cewa abu wani abin da ba addinin allah ba kuma kar a yaƙe shi ya ce yana mamakin mutumin da ba zai iya ba da ansan wannan ba kun wannan da kyau ku misali mutum ya yi da karuwanci iskanci ne amma bai da a ce ma karuwa 'yar iska ba kuma magajiyan karuwai bai yadda a tsayi wajen hana ta wannan sana'a na tara fasikai da take yi ba wanda mutum ba zai iya magana kan waɗannan ba ya zama abu mamaki yi sun yadda da dukkanin abin da muhammadu dan abdullahi yake faɗa da shi na sharka da kafirci da bida'a da son zuciya da zalunci da fasikanci da miyagun al'adu sun yadda gaskiya ne amma abu ɗaya ne ba su yadda ba ba su yadda mai aikata waɗannan abubuwan muddin ma ko ya zama wannan aikin sun kafarta shi kuma a ce ya kafarta ba ba su yadda ba shi ne malaji ta wani abin mamaki ne ka zo da abin da yake kishiyar islam ko ba ka yi dace ma kafiri ba sannan wanda ya tsaya yana ba da umarni a yi abin da ya shiyanci musulunci a bar na musuluncin kuma a rabu da shi kar a yaƙe shi kowa ya yi da sata babu kyau amma karka ce ma ɓarawo ɓarawo kuma sannan kuma kar a kama ɓarawo a hukunta shi kun gane misali abin da suke yi sun yadda abin da yake kira yana cewa babu kyau eh lalle babu kyau to amma mai yin abin a bar shi wanda ya ɗaure ma abin gindi kar a ɗauki mataki a kan shi shi yasa ya ce yana mamaki wai mutane su kasa fahimtar wannan kun yi dabbori da boton gunki da tsafi da botan kabari shirka ne kuma a bar mutane su yi kuma wannan abin da suke kar a ce kafirci ne a bar shi shi ma cikin musulunci yake yi kwamandojin da suke umarni da yin wannan abun kuma kar a yaƙe su a basu haka ba suke cewa shi sa ce yana mamakin wannan wannan bayani na muhammad dan abdulhab ya zo a cikin littafin majmu'u mu'allafati sheikh a mujallar na biyar shafi na 272 rabi'an na hudu وتأثر بعض العلماء المعروفين بالتحقيق وسلامة المعتقد بهذه الشبهة dalilin da ya sa dole malam ya tsayi wajen yin waɗannan dogayen bayanai akan wannan matsala na kafirtarwa da ake jifan da'awar muhammad dan abdulhabi da ita tasirantuwa da wasu daga cikin malamai da aka sani da ta haƙiƙin matsaloli da kuma lafiyayyar aƙida suka yi da ita wannan matsalar akwai malaman da suka tasiranta da cewa matsalar muhammad dan abdullahab kafarta mutane kuma su malaman an san su da ta haƙiƙil masail ya aka yi kafansu ya zami a haka to kaga dole a zo a yi bayani ko wa tasdiqu tilka da'awa sana lokaci ɗaya waɗancan malaman sun gazgata wancan da'awar da ake na ƙarya kan muhammad dan abdulwahab al mugrida da'awa mai rudar da mutane bi kullu ma fi min haƙƙin wa batil na duk abin da ke cikin abin da ake yadawa na gaskiya da kuma ƙarya wa ma zalika illa li quwwati hadhihi shubha me yasa aka saka waɗancan malamai cikin wannan shubha yace ba don komai ba sai don karfin ita shubuhar ce wa fashwe hazil isha'atul kaziba da kuma yada wannan jita-jita na ƙarya da aka yi wata makunuha da kuma yadda wannan ƙarya ta samu gindin zama a cikin al'umma kenancin da haka ya riga ya faru ba wai gama garin mutane a gari ba kadai hatta malamai da suke muhakkikun wannan shubuhan ta yi wasa da hankalinsu shi sa ya ce ana da bukatun lallai a tsaya a fayyace bayanai filla-filla don kowa ya gane ya fahimta sai ce wa azkuru huna ba'adul amsila ala zalika ya ci ga wasu 'yan misalai da zai kawo don dangane da ita wannan shubuhan da ta kama kan wasu daga cikin manyan malamai domin kowa ya fahimci cewa lallai ya kyautu malam ya zo ya tsaya ya cikakkun bayanai akan ita wannan shubuha din faƙolu malai ce sai in ci al awwal al-imam muhammad bin ala ash-shawkani rahimahullah kamar muhammad ibn ala ashaukani allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi a cewa ya tasirantu da shubuhan da ake yadawa akan muhammad dan abdul wahab da cewa wai yana kafarta mutane wannan ba karamin abin mamaki ba ne mun gano wannan da kyau ku wannan ba karamin abin mamaki ba ne haisu ya kola an sheikh muhammad bin abdulwahab wa atba'ihi ta yadda aka samu muhammad ibn al-ashokani yana faɗa dangane da da'awar muhammad dan abdulwahab da shi muhammad dan abdulwahab da kuma mabiyan shi kun gane yana cewa walakin na hum yarona anna mallam ya kun dakhilan tata daulatihi daulati sahib najat shi muhammad dan abdulwahab da mabiyan shi wai suna ganin duk wanda bai shiga su ba da daular sarki sa'ud wato mathilan li'awamirihi kuma bebin umarnin wannan shugaba yi utabaru harijan anil islam suna ganin shi ya bar musulunci yanzu bai kamata shi a matsayin shi faɗi wannan magana kuma malami mu haƙiƙi malami mu haƙiƙi shine wanda duk maganan da ta zo ya ji ta sai ya bi dikin dikin ya bincike ta ya tabbatar da haka take in ba haka take ba zai zubar da ita kuma a waye gari a ce shi yake faɗin wannan kaga akwai bukatun lallai a zo a yi bayani don kowa ya gane da irin waɗannan shubohin ana yaɗa su ga da'awoyin da muke yi a cewa duk wanda bai tare da mu wai ba mu ɗaukan shi ma a matsayin ahadu suna ba ga suke faɗi ba mun taɓa faɗin haka abin da ke faruwa shine waɗannan 'yan son zuciyar sun ta ƙoƙarin su tallan son zuciyarsu ne cikin al'umma su kuma al'umma sai suka ƙi su karɓa to sai suke ga a'a to su wane ne al'umma suka karba a wasu ne da su kuma sun kafa kiyayya da su waɗancan ɗin to shine sai suke ƙoƙarin ɓata su da irin wannan to abin da kai ci a ce kamar muhammadu ibn ali ashokani yana da irin wannan tunanin kuma ya irin wannan magana to ya kyautu ga wani wanda bai kai shi ba a tsaya a yi mai bayani don ya gane inda hakikanin matsalan take wannan bayani ya zo a cikin littafin albadaru tala bi mahasinin man ba da karni sabe a jizi na biyu shafi na biyar almithalu sani misali na biyu a sheikh muhammad nasir al wannan babban malami muhammad bin nasir al haisu zakara sheikh muhammad bin abdulwahab a yayi ya zo ya ambaci muhammad dan abdulwahab wa asna alaihi khairan ya yaban alkhairi a kan shi wa madahahu bi husnul littiba kuma ya jinjina mai sakamakon kyakkyawan biyayyen shi ga nassoshi walakin na hu an kara alaihi khaslataini sai dai sai inkarin wasu ɗabi'u guda biyu alkhaslatul ula ɗabi'a na farko takfiru ahalil ardi bi mujarradi talfiqatin la dalila laha shawai muhammad dan abdulwahab yana kafarta mutane sakamakon 'yar zamiya kuma bai ma da dalilin kafarta su akan wannan zami wanda suka yi wal'ukura zargi na biyu ya ce a tajari fi safki dima'il ma'asumi bila hujja da kuma irin yadda wai muhammad dan abdulwahab ya kutsa yana zubar da jinanan mutane babu dalili wala burhanin bai da wata hujja a hannu wanda ya makale mata ya zo yana zidda jinin bayan allah yanzu wannan yabo ne ko suka suka ce amma babban malami irin wannan aji irin wannan maganin ya fito a bakin shi kuma mu haƙƙiƙi abin akwai abin mamaki sai ka ƙaddara wanda bai kai ga matsayin shi na ilimi da tabbatar da abubuwa ba duk rudanin da ya fada wannan sai a ce ya cancanta ya fada haka ne to amma kuma malamai ma kafansu ya zame wanda bai taka matakin malanta ba shine min babu aula kafin shi ta zami to dukkanin ɓangarorin guda biyu suna da bukata a yi masa bayanin abin da yake na daidai don su fahimta su gane wannan bayani ma ce unzur abjadul ulum ka duba littafin abjadul ulum a juz'i na uku shafi na da da casa'in hudu wa qad zakar siddiq hasan khan fi kitabihi siddiq hasan khan ya ambata a cikin littafin shi mai suna al-hutta fi dhikr sihahi sunna al-sihahi sitta shafi na da hamsin 151 qawlan lil hazimi fi kitabihi ya ɗauko wannan maganar a cikin littafin alhazimi mai suna fatuhul mannan wa asna alaihi wa asna fihi ala imam inda hazimi yake yaban muhammad dan abdulwahab sana'an hasanan yabo mai kyau walam yurid she'an min minal ma'akhaz sannan bai kawo wani labari minal ma'akhaz na cin gyara ko suka ba wa أن annal hazimi kada موقفه to sai mala yake cewa yana tsammanin hazimi daga baya ya gyara maukifin shi ne da ya soki muhammad dan abdulwahab amma daga baya kuma sai ya canza matsayin shi hina ta lahus sawab mai yiwa daga baya daidai ya bayyana mashi ne fa ba da an kana ya hamu sheikh bi takfir wal qital bayan da yana tuhumar muhammad dan abdulwahab da kafarta mutane da yaƙensu na jiduhu ya dafi wa anhu asdaqu difa kuma daga baya sai gashi yana ba da awon muhammad dan abdulwahab kariya na gaske wa qawahu fi kitabihi kuma yana ƙarfafan aikin da muhammad dan abdulwahab ya na tabbatar da addini a cikin littafin shi mai suna al-makhtut eh, wasnan allah maraukin sarki sa mu dace littafin rubutun hannu ne amma sunan shi ikazul wisnan ko alwasnan al-mithal thalith misali na uku a sheikh muhammad siddiq hassan khan shi kan shi siddiq hassan khan ɗin haisu sadaka hadhihi shubahat ta yin da aka same shi na gazgata waɗannan shubuhi fa'a'alana fi kitabihi har ya fito ƙarara a cikin littafin shi mai suna turjimanul wahabiyya bara'atu ahlul hadis yana cewa malaman hadisi sun yi bara'a baran-baran mina sheikh muhammad bin abdulwahabi wa atba'ihi dangane da sheikh muhammad dan abdulwahab da mabiyan shi li'annahum ya arifuna bi iraqatid dima' so da su orafun an san su da zidda jinin mutane wa kana masdar sheikh muhammad siddiq hassan khan ghafarallahu lahu kutubun ghairul muslimina min mustashiriki na wa gairihim ba abin da ya ɗauko ya kaba hujja da su shi siddiq hassan khan dangane da da'awan muhammad dan abdulwahab sai littattafan mustashriqun orientalist a cike kaba hujja kawai makiya ne suka faɗi magana abin shi ta zame bai tantance ba ya ɗibo ya faɗe ta shi zama da ci allah ya gafarta mashi wa hazihi ba'adul asbab allati addat bi littause ya ce wannan shine wanda daga cikin dalilan da ya ɗauke ni littawasso saboda yalwatawa wal itala da kuma tsawaita bayanai fi hadal mabhath a wannan fage cewa ya magana mai tsawon gaske me dalilin su ne waɗannan da ma sun son da za mu je su a gaba siddiq hassan khan ya yi wancan magana a cikin littafin shi da ayatul mukassifa diddi sheikh muhammad bin abdulwahab linna'amani shafi na ɗari da uku zuwa ɗari da hudu to jama'a yanzu 'yan bida'a in son zuciya masu kan da'awar muhammad dan abdulwahab za fa su iya zuwa je su ɗauko waɗannan abubuwan su zo da su idan ya zama ko ba ku tsaya kun san su ba sai a ce to ai muhammadu bin ibn ali ashaukani shi ya faɗi magana sai ga ce me siddiq hassan khan shi ya faɗa kaga in baka san an san maganganun ba to kenan kai tsaye an kai ka ƙasa kuma an kai da awar ƙasa ta hanyar amfani da ƙarerayi yanzu gaga da shi siddiq hassan khan kai ya ce ya dogara a kan littafan wa orientalist ne ɗaya kenan na biyu shi kuma al'imam alhazimi shi kuma daga baya ana ganin ya bar wannan har ya koma ma yaban muhammad dan abdulwahab yake ya gane abin da ya zauna a kan shi kuskure ne shi kuma a ne za mu ji malam zai faɗi a gaban shi gaban kaɗan sau da ya taso a yanayin da garinsu ya zama shi'a ce hadawiyya suke da yawa da kuma zidiyya maka ka san shi'a bayan da za a yi su bar da awon muhammad dan abdullahab da zauna lafiya mun gano wannan kamar kai ne ka ce wai zagzaki zai iya yaban malam albani zai yiwu ba zai yiwu ba to wannan ahalus sunan da ke dimashku sham a wancan lokacin 'yan kaɗan ne in ka kwatanta su da 'yan shi'an da ke wancan lokacin to zai iya yiwuwa maganganun sun yawa wanda suke shiga cikin kunnen shaukani sa kawai su ya faɗa amma dai babu wani dalili ne ya faɗi wannan maganar ga da'awan muhammad dan abdulwahab allah madaukin sarki ya taimake mu al salis. thalith malai ce gaba na uku muftarayatil khusum za a kawo maka ƙarerayen abokan husuman muhammad dan abdulwahab wa akazibihim da ƙarerayinsu ala sheikh wanda suke danganta ta ga muhammad bin abdulwahab fi mas'alatin takfir na matsalan kafarta mutane ma'ar raddi wa laha tare da raddinta da kuma niketa jama'a duk lokacin da 'yan bida'a makaryata suka zo suke son su tabbatar da shubuha ga mutane ko kirkirar maganganu na banza na wofi da yawa suke yi kai mamakin yadda za a zauna su lissafa magana su faɗi ta kuma na gaya muku shi a wancan lokacin idan aka ce matsalatar takfir saboda an san hawari sosai zai zama suka gare shi da da'awar ku gano wannan sai aka soke shi da wannan a wannan zamun nan namu kamar yadda ne mana bayani a karatukan baya za a kalli me za a soke ka da shi ne maka tasiri don yau an soke ka da neman mata ba ba tasirin da zai maka kasan dalili sau da waɗanda za su yi gulman sukanka da zaginka a dandilla na gul maimaki mafi yawancinsu masu neman matan ne mafi yawancinsu ɗabi'ansu ne ku gano wannan to kaga wannan ba wani tasiri zai yi ba shi za sai a kalli wani abu na daban sai a soke ka da shi tunaninsu ba fa kai shaksiyar ka ba da'awar ta ce wani ya kaza wani ana ta tsammanin shi da kaza kuma sai yanzu an ce ana tuhumar muhammad dan abdulwahab da kafarta musulmi sai ka ce sai a gaya maka me suka yi a kafarta su in ka ce me suka yi za ce wai don kawai suna tsafi kaga duk wanda ya ji wannan sai ce a dama matsafi musulmi ne kun gano wannan da kyau ku misali mutum ne ya zo ya ga wata ya zo ya faɗa sai aka ce ba a yadda ba sai a ce don allah kalli musulmi bawan allah yanzu zai ba da shaida a ce ba za a karba ba kaga da sai a ce me yasa ba za a karba ba sai aka ce ai an kama shi da yi ma mutanen kirki kazafi ne kuma allah ce kana ƙara karɓar shaidansu kaga da za a nemi ƙarin bayani za a ji ko ba za a ji ba amma sai a zo sai a zargi wani a ce yayi kaza sai a ce ai dan baka san shi bane sai a ce ai yi bayani mana sai a ce a'a sai tsaya a nan saboda kai kuma dankali ne alade shi kan kawai sai ka tafi a haka in ba alade ba dankali sha sha sha kawai sai mutum ya gaya maka magana kanin ubanka ne ka tambaye shi mana ko kanin ubanka ya faɗi magana in ji akun fasikun ba ta hau kan shi ba yi bayani mana kun gano wannan da kyau ka ce wane kaza ne yi mana bayani ya aka yi aka yi wannan abu mutanen da an kama su da karerai ba iyaka wasu na gaya muku gana kuna yadda saboda ku san me kuke yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya zama tilas ya zama wajibi ga mutanenmu tsaya san me suke yi kowace da awa aka sai a kallin me za a karla a kanta ya batanci lokacin da muhammad muhammad nasir dinar albani ya diramma khawarij a wancan lokacin khawarija sai suka jefe suka ce murji'i ne gano su kenan aga lokacin da muka diramma murji'awa ai khawarijawa mu ma sai suka ce mana murji'awa ne mu haka sai muka ji su ba su ma san khawarijanci ba sannan ba san me ba ba san murji'anci ba su jahilan ababe guda biyu ne an gano wannan da muka yi bayani sai gashi kuma sun gaza daukan yadda bayanan yake isa lokacin da muke karantar littafin sharo suna na bar bahari su waɗannan hawarijawan sai suka ce su ma za su karantar da shi da suka zo sai suka yi mishi wani irin buroshi ɗan lokaci sun gance karya suke su karanta sharhi da ta'aliƙin da fauzan ya yi lokacin za su yi kansu tifka da warwara don in ka iya murɗe maganan barbahari maganan fauzan ba ta murɗu ba so da yana fito da abin ƙarara ne wadda ba su da aƙida sam sun yi amfani da structure na da'awan malam ne don su gina ƙidansu da resources na da'awar amma saboda mutane ƙidahumai ne mafi yawancinsu gini suke kallo sun kasa fahimta abin da muke gaya masa za su fahimta a makare sanda sanda wani ya zo ya ce mana ya fahimta sannan za mu biya kuɗi mu je maka mu tsine mai albarka tsakanin makama ibrahim da multazam sannan za mu tsine mai albarka ma'ana tun da muke gaya maka magana a baya wai baka fahimta ba sai yanzu shi yasa mala albani ya ce duk mutumin da yake saurin fahimtar sharri a san da ya bayyana shine fatsin amma baka fahimci ka kaza sharri bane sai da kowane gama garin mutum ya gane ko to sunan ka jaki mai hankali shine abin na kunno kai yake ganewa amma baka gane ba wai sai da kowa ya gane to an ta himaral ƙaumi kai ne jakin mutane mana sharri ba ka gane shi min awwal wahala sai kowane sakare ma ya gane sannan za ka ce to mun gane to sunanka aura aura ki kenan jama'a kuna gane wannan da kyau ko wai sai yanzu ne wasu ke cewa wallahi sai yanzu mu gane to allah ya tsine muku wa kuma ya ƙara ganewa yanzu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum